to kamar yadda dai aka sani ita harka ta abin da shi harkar tsaro musamman abin da ake na garkuwa da mutane da kuma kashe-kashe mutane da ake yi da kuma abin da sahi barayin shanu wannan wani irin wani kalubale ne wanda yake faruwa wanda kuma kusan yanzu shine babban abin da yake damu kusan kowane irin mutum wanda ya fito daga arewa wanda kuma <clears throat> shi yasa muke kallon cewa wannan irin kalubalen eh, duk da kokarin da wasu gwamnatocin jihohi suke yi amma dai muna ganin cewa abu ne wanda zanga yanzu ba an ce bindiga da bindiga ba ta iya maganin shi ba amma zai yi wuya yasa ake kallon cewa ya kamata a fito da wani tsari wanda za a zo yana akwai wani eh, wani koda kaba kwamiti haka a mataki na tsakiya wanda zai iya eh, tantance abin da kowace jiha take yi da kuma kokarin ganin cewa su masu irin wannan aika-aikan kada ce sun bari eh, sun bi abu a zamfara ko kuma sun bi abu a katsina ko masu rayu a kaduna ko jihar Niger. Eh, ban tari numfashinka ba kaman kana goyon bayan matakin da wasu gwamnoni ke ɗauka kenan na zaman sasantawa da waɗannan 'yan bindiga. Eh, yana da fa'ida sosai saboda abin da za ka la'akari da shi wato abin da ya ki ya ki canyewa kuma irin yadda su jami'an tsaro musamman na soji da 'yan sanda abu yake ta ta yi hawainiya za ga cewa to akwai bukatar irin wannan tsarin kamar yadda bayanan da ake samu na sirri na cewa su kan kansu wasu 'yan bindigar ko ba su wannan ta'addancin wasu daga cikinsu sun gaji kuma suna bukatar su dawo su ci gaba da wata sabon rayuwa cikin al'umma domin abin ya zama abin ya ki cewa wanda ya ba da damar cewa kowace jiha yanzu tana iyakar nata kokari ta ga cewa ta kawo ma yankin ta ko jihar ta zaman lahiya amma dai wannan ba zai ba za a samu abin da ake bukata ba gaba ɗai face sai ita gwamnatin tarayya ta shigo cikin wannan tsarin an yi kwamiti wanda zai zancewa duka inda ake abin ya zancewa lalle kabari din gaba daya ba kayan sulhu da mutanen eh, eh, katsina ba ya zan cewa an zo ana addaban mutanen kaduna ba hmm. wannan gaskiya yana da kyau amma dai babban kyawun shi ne a ce gwamnati tarayya ta shigo ciki a yi abin tare da ita duk da mun ba da wannan shawara din kuma satin da ya gabata kayan ma iya tafiya mun ba da wannan shawara da rubuce kuma yana ga tabbashin insha Allah za su aiwatar da hakan. A majalisar da ta shuɗe wacce ka zamanto kai ne shugaba a kwamitin da ke kula da harkokin tsaro kamar wace irin gudunmawa za a iya cewa kun bayar wajen shawo kan wannan matsala a zamanin ku. Eh, ga lokacin da suka gabata mun yi ta kokari ga majalisar ta gabata mu ga cewa an ba da gagarumin gudunmawa musamman mu ga cewa a yi wani da karfi na soji domin a dakushe waɗannan mutane to kamar da ka sani ko da wannan majalisa ta zo muna mun zo ba isko matsaloli a yankin eh, gabas ta tsakiya wanda wannan matsalar an gade ta ne to sai za abu ya riga ya yawa kuma mu na soji da muke da shi a najeriya ba zai iya fuskantar matsalar gabas ta tsakiya ba da kuma abin da ke faruwa a arewacin najeriya da kuma sauran wasu sassa to wannan shi ya ba da dama cewa har ka ga abubuwan sun yi ta sun kishi sun ki canyewa kuma kasancewar shekaru da suka gabata an samu matsala musamman ma na irin makaman da ya kamata a ce ake da su sai zuwan wannan gwamnati aka samu nasarar samun irin waɗannan makamai da ya cewa ana iya dakushe su ko maganin su musamman su waɗannan 'yan ta'adda ko in ce 'yan boko haram. to a kwanan nan an kai har-har akan 'yan najeriya da wasu sauran 'yan kasashen afirka da wuraren kasuwancinsa a afirka ta kudu shin akwai wani mataki da majalisar dokokin najeriya za ta iya ɗauka kan cin zarafin da aka yi wa 'yan najeriya kamar yadda wasu ke faɗa? abin da wannan akwai mataki babba abin da ya kamata ita majalisa idan sun dawo